idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wani gwami ba akwai da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوانا ما سوسوراري masu bin wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina mana lale marhabi da kuma ban gajiya na daukan lokaci na bin wannan shiri mai tarin albarka ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya saka muku da alkhairi bisa wannan juriya da kuke yi na bin wannan shiri yau za mu ɗora akan inda muka tsaya a shirin da ya gabata mun tsaya a shirin da ya gabata akan ambaton wasu abubuwa da suke da alaka da falalan azumi a yau za mu dora insha allahu akan bayani da ya gabata na duban irin falala da kuma hikimomi da amfani da azumi yake ɗauke da shi don wannan ɗin ya ƙara fito da azumin a fili mu ƙara fahimtan irin alkhairai da ke ciki ƙarshen wancan shirin mun ambaci hadisai guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya ce man sama ramadana imanan wahtisaban غفر ma ما تقدم min ذنبه hakanan ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambe hadisi na farko ma'anansa shine duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani tare kuma da neman lada a wurin allah to an gafarta masa abun da ya gabata na daga zunubansa hakanan wanda ya yi azumi ya yi tsayuwan daren watan ramadan yana mai imani da kuma neman lada a wurin allah shi ma an gafarta masa zunubansa da suka gabata hakanan ya tabbata a cikin wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min wanda ya tsayi wan lailatul qadri yana mai imani da kuma neman lada wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa a nan za mu ga irin ɗimbin alkhairi da ke cikin azumin watan ramadan din cewa akwai gafarta zunubai akwai kankare laifuffuka akwai kuma ɗaukaka daraja a ciki don haka bai kamata a ce mutum musulmi ya yi sakaci da wannan abubuwa da aka ambata a cikin hadisan nan ba yin azumin yin nafilfili da kuma tsayuwa musamman kuma ƙoƙarin neman daren lailatul qadri don ya samu ya dace da shi allah ya samu dace daga cikin falala na azumin watan ramadan shine lokaci ne na hanyoyin alheri lokaci ne da ake rige-rige wajen samun rabo da kuma samun ɗaukaka a cikin wannan wata mai albarka don haka kira ne da kuma jan hankali daga 'yan uwana musulmi da cewa lallai ne fa su tabbatar da cewa a cikin wannan watan sun sanya a cikin asusunsu na lahira ayyuka na gari da lada mai ɗimbin yawa da suke fatan in sun sadu da allah za su ga waɗannan alkhairai da kuma ladaddaki da suka adana su a cikin wannan asusunsu wane ne a cikinmu da baya so a ce a asusunsa na banki kullum akwai abin da ke shiga a ciki babu wanda ya ki. babu wanda ya ƙi cewa a cikin asusunsa da ya buɗe a banki kullum ya ga cewa akwai abin da ya shigar a ciki akwai wanda zai yi babu to ina ko ga asusunka na lahira ka san cewa fa komai ka tara komai yawansa a duniyan nan yana da ƙarshe ko dai abun da ka tara ya kare ya barka ko kuma kai ka kare ka bar shi amma na lahira fa shi har abada yake kuma an gaya maka cewa azumin nan dama ce ta za ka samu lada ka sa a cikin wannan asusunka na lahira to ta yaya za ka yaddan kanka da ka tara asusun duniyan da ko ba jima ko ba daɗe ko dai ka bar wannan asusun ko ya barka alhali kuma ka bar gina asusun ka na lahira wanda can shine karshen ka can ne inda za ka je na dindindin in ka koma kuma babu dawowa in ka je can babu dawowa ashe mai hankali kamata yi a ce ya ƙara mai da hankali a wajen cika asusunsa na lahira duk da cewa ba a hana shi da kuma neman rabonsa a duniya ba daga cikin falala na azumi da kuma alkhairan da ke cikin wannan watan shine a cikin wannan watan ne allah maɗaukaki sarki ya sauƙar da alƙur'ani mai girma a cikin wannan watan ne aka yi wani yaƙi babba wanda ya zama na sanadin ɗaukakan musulunci da musulmi gaba ɗaya da kuma ƙasƙantar duk wanda yake adawa da musulmi wanda shine aka yi a yakin badar na farko a nan a wannan watan azumin ne allah ya saukar da alkur'ani a cikin wannan watan ne kuma dai har walau aka bude makka wanda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a makka gaba ɗaya har ya ƙaura bai tsarkake ka'aba daga gumakan da ke kewaye da shi ba shekara goma sha uku yana zaune a cikin makka bai tsarkake wannan masallacin ka'aba daga gumakan ba haka ya fita ƙaura ya zo madina a madinan ma ya zauna shekaru har shekara na tara da aka bude makka ne ya je ya tsarkake ɗakin ka'aba daga gumakan da ke kewaye da shi kaga a nan shi wannan abin da aka samu a cikin azumi na daga nasarori da ɗaukakan musulunci shi ake bukata a kullum daga musulmi in suka samu kansu a wannan watan su tuna irin nasarori da musulmi da magabata na kwarai suka cimma a cikin wannan wata su duba cewa su kuma waɗanne irin abubuwa suka dasa waɗanne irin alkhairai suka shuka wa addinin musuluncin nan da na baya za su ci gajiyarsa Tun tunda dai kamar yadda muka sani mun zo mun samu addinin nan cikin ruwan sanyi cikin garaɓasa to yanzu a kai mai kai wa wannan addini wani abu ka gabatar wa wannan addini da kake fatan cewa kai ma ka bar wa na baya abin da za a zo a gani a ce wannan shi ma ya taimaka wa addini in dai magabata na kwarai wasu sun sadaukar da rayuwarsu wasu sun sadaukar da dukiyoyinsu wasu sun tsaya wajen ibada wasu kuma sun ba da lokaci wajen koyon addini kai kuma me ka baiwa addinin nan shin ka duba daga cikin dukiyar da allah ya baka mana me kai wa addinin nan da kake fatan in ka bar duniyan nan zai zama maka sanadin ci gaban samun ladanka ko da bayan rayuwanka ne a nan ya kamata mutum ya duba ya ga cewa dukiyar da allah ya bashi da kuma ƙarfi na mulki da allah ya bashi ya bashi ne fa don ya samu kusanta zuwa ga allah da shi ba don ya ci ba don kawai don allah yana son sa bane ko kuma ya fifita shi akan wasu bane jarrabawa ce yadda allah ya jarrabi matalauci da talauci hakanan kuma ya jarrabi mai akwai da samu yadda allah ya jarrabi talaka da cewa ba shi ba kowa bane shi ba dan sarauta bane ba mai mulki ba to hakanan kuma ga mai mulki da sarauta jarrabawa ne allah ya jarrabe ka da wannan mulki don ya gani yaya za ka yi da wannan mulkin allah ya jarrabe ka da wannan sarauta da ya baka jarrabawa ce za ka ci nasara a wannan jarrabawan ko za ka faɗi don kowanne ne ana rubutawa ana rubutawa ko da wasu talakawan ba za su iya sanin me kake yi ba allah yana tattare da mala'ikunsa allah yana tare da mala'ikunsa da ba sa yin kure suna rubuta kome da mai kyau da mara kyau to abin tambaya a nan shine yau idan mutum ya sadu da allah nan menene yake fatan ya same shi waɗanne alkhairai ne ka shuka da kake fatan za ka samu a wurin allah duniyan nan dai komai daɗewanta tana da ƙarshe mulkin komai daɗinsa yana da ƙarshe lafiya komai daɗin wannan lafiyan yana da iyaka ko da mutum ya rayu shekaru nawa akwai lokacin da ma rayuwar za ta zama sai mutum ya zama kaya wa wasu don haka ashe kamata ya mutum ya gina gobe kiyama ba a hana shi kuma ya nemi alherinsa na duniya ba allah maɗaukaki sarki ya ce mana a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim allah maɗauki sarki ce ya ku waɗanda kuka yi imani shin ko kuna so in shiryar da ku zuwa ga wata harka ta kasuwanci shin kuna sha'awar a nuna muku wata hanya ta samun kuɗi ta hanyar wani kasuwanci na daban shi wannan kasuwanci da in kuka shiga ciki ribarsa ribar wannan kasuwanci da za ku ci shi shine kubuta daga azaban Allah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin ko kuna so in shiryar da ku alkur'ani mai girma allah yake gaya wa muminai shin ko kuna so in shiryar da ku zuwa ga wata hanya ta kasuwanci da ribar wannan kasuwancin shine kubuta daga hanyar daga, azaban allah kwarai waye zai ki wannan kasuwanci kasuwanci da zai kubutar da kai daga azaban allah lallai wannan ba karamin riba ba ne wannan ribar tana da girma da yawa to me uwar kuɗi tunda dai an ce kasuwanci ne kasuwanci yana bukatan uwar kuɗi tunda an ce gari ba ko to ina uwar kuɗi yake ka saurari ayat da take biye da ita Allah ya ce menene tun ku min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wannan shine uwar kuɗi na farko uwar kuɗi na farko da zaka da zaka da kake da shi shine kai imani da Allah da manzonsa wannan shine abu na farko an dai gaya maka riba ko ka ji wannan ribar ai kowane dan kasuwa ba wanda yake son faduwa to kaga kuma faduwar a ran tashin kiyama shine mutum ya shiga wuta ya shiga azaban Allah to ka kubuta daga wannan faduwar baka ciki amma akwai bukatan kafin ka shiga kasuwa sai kana da kuɗi sai kana da jari to jarinka na samun wannan ribar shine imani da Allah da manzonsa tu'minuna billahi wa rasuli wa na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan ku yi gwagwarmaya ku yi gwagwarmaya a kan hanyar Allah da dukiyoyinku da kawunanku don me waɗannan duk ana cikin irgan waɗannan jari kenan imani da allah da manzonsa sannan yin gwagwarmaya don isar da saƙon allah da kawunanku da dukiyoyinku wannan shine ya fi muku alkhairi in har kun kasance kuna masu sani in kuka samu in kuka wannan shine jari daga cikin ribobi da za ku samu kuma ya lakum zunubakum zai gafarta muku zunubanku da hilkum jannatin ta jirimin tahtiha anhar sannan ya shigar da ku aljanna da ƙarƙashin waɗannan aljanna ƙoramu ne suke ta gudana wannan ba ƙaramin rabo ba ne babba ne wannan kenan abin da ya shafi lahira kenan to mutum bisa ɗabi'arsa kuma yana son wani abu da yake nan kusa tun da kubuta daga azaban allah da kuma samun aljanna da shiga cikin aljanna da masu da ciki abun nan ah, akwai koramu suna guda duk wannan a lahira yake amma mutum bisa ɗabi'arsa ta ɗan adam yana kuma son wani abu amfani na kusa shi yasa Allah ya ce wa ukhratu hibbunaha akwai kuma wani abun da kuke dakonsa kuke sonsa shine nasrun min Allah wa fatun qarib wa bashiril mu'minin shine samun nasara da kuma buɗi na kusa to kai wa muminai bishara waɗannan matsawar tun da mutum yana cikin wannan rayuwar ne yana son kubuta a duniya yana son kubuta a lahira yana son alkhairai duniya da lahira to ko babban jari da yake da shi shine ya ji tsoron allah da manzansa ya ɗauki hanyar da za su kai shi zuwa ga allah da maɗaukaki ya ɗauki hanyar da za ta isar da yi zuwa ga yardan allah samun yardan allah da kuma nesanta daga azaban allah maɗaukaki sarki a cikin wannan wata mai alfarma akwai abubuwa da yawa daga cikin falala da za mu ambata kamar dai yadda kuka gani muka ambata cewa azumi daga cikin falalarsa akwai kankare zunubai ɗaukaka lada shigan aljanna da kuma samun ɗaukaka da buɗe hanyoyin alkhairi da allah ya yi mana akwai abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya keɓanta shi da shi a cikin wannan watan abu na farko shine kasancewan warin warin bakin mai azumi a wurin allah ya fi turaren almiski kanshi wannan wasu falala ne da Allah ya keɓanta wannan al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da su da babu su a cikin al'ummu da suka gabata na farko muka ce kasancewan warin baki na mai azumi a wurin Allah ya fi turaren almiski ƙanshi abu na biyu shine mala'iku suna gafartawa mai azumi suna neman suna nema masa gafara mala'iku suna neman ma mai azumi gafara tun daga lokaci da ya fara azumin har ya yi buɗe baki wannan ba ƙaramar falala ba ce a ce mala'iku suna roƙon allah da cewa ya allah ka yi wa wannan bawan naka gafara don me don kasance wannan bawan nashi yana yin azumi haka mala'iku za su yi ta neman wa masu azumi gafara da neman lada a wurin allah har su yi buɗe baki daga cikin abubuwa da allah ya keɓanta wannan al'umma da shi shi ne allah ya kasance yana ƙawata aljanna a kowane yini sannan ya ce bayina na gari sun kusan rabuwa da wahaloli na duniya zuwa gare ke sun kusan su rabu da wahalar duniya zuwa gare ke wato aljanna kenan daga cikin falala da allah ya keɓe wannan al'umma da ita a cikin wannan watan azumi shine kankare zunubansu a ƙarshen wata sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kankare zunuban kam a daren lailatul qadri ne za a yi annabi ya ce a'a ai mutum in ya yi aiki yaushe ne yake cancantan a biya shi ba lokacin da ya gama aiki ba to hakanan shi ma wanda ya gama azuminsa a ƙarshen daren watan ramadana ne allah zai gafarta musu zunubansu gaba ɗaya don haka ya zamana yana da muhimmanci ga wanda allah ya kawo shi wannan wata da ya mai da hankali ya ga cewa ya aikata aiki da zai kusantar da shi ga allah maɗaukaki sarki ya nesanta kansa kuma daga duk abin da zai hana shi samun wannan rabo ubangiji allah ya mu dace daga cikin falala na wannan wata mai tarin albarka shine akwai wato ɗaure shaidanu da garkame su allah ya keɓanta wannan al'umma da wannan falala ta yadda shaidanu ba za su umarci bayin allah da aikata wani abu na saba wa allah ba za su raunana daga umartan bayi allah da, da, da fadawa cikin kurakurai da kuma shiga cikin wani irin yanayi da zai hana su samun kusanta zuwa ga allah maɗaukaki sarki waɗannan abubuwa guda biyar da muka ambata suna daga cikin manya-manyan abubuwa da allah ya keɓanta wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da su wanda alhamdulillahi kai ko ke kana cikin waɗanda suka samu waɗannan falalan masu daraja masu albarka ashe saura da me saura kawai mu ce da mutum ya ba da himma wajen ƙara samun kusantan ubangijinsa da kuma nesantan duk abin da zai hana shi samun waɗannan ladaddakin daga ciki falalan da za mu ambata na wannan azumin akwai kamar yadda malamai suka ambata daga ciki akwai wato kwadaitarwa da kuma jawo hankalin masu akwai don su fahimci yanayi da mabukata suke ciki azumi ya tarbiyyatar da mu akan wannan ko kuma in ce daga cikin abin da azumi yake son ya tarbiyyatar da mu shine wanda ke da akwai ya ɗan ji ɗan kaɗan daga irin abin da wanda ba shi da hali yake ji a sauran watanni gaba ɗaya kaga idan wanda yake ƙoshi a kullum a kullum yana samun ya ci abinci sau uku ko sau hudu bai taba zama da yunwa ba sannan a gefe ɗaya akwai wanda shi kuma in ya samu na yanzu to ba shi da na gobe ba shi da na anjima bare ma na gobe idan ya zama na gaba ɗaya an haɗu ana azumin kaga shi wanda yake mai akwai zai ɗan ji irin abinda shi wancan matalauci yake fama da shi na yunwa da rashi da kishirwa da wahala shi sai idan ya ji wannan zai samu zuciyarsa za ta tausasa ta yadda zai tuna cewa a shefa akwai wanda ke zaune shekara kusan guda halinsa kenan kullum duk lokaci da gari ya waye shi yasa aka kwadaitan mana da baiwa mutum abincin buɗe baki ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay duk wanda ya baiwa wani abinci ya yi buɗe baki a kan wannan abincin nashi to allah zai ba shi kwatankwacin ladan wanda ya azumin ba tare kuma da an rage wa mai azumin wani abu daga cikin ladansa ba kaga in ka ba mutane abinci sun yi buɗe baki mutum goma to kana da ladan azumi mutane goma a wannan yini in mutum ɗari ne kana da azumin ladan mutum ɗari ashe azumi yana ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakaninmu gaba ɗaya da wannan nake dasa aya nake mana fatan alkhairi da allah maɗaukaki sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka faɗa ubangiji allah ya mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan langwami kuma akwai da dai kamar yadda muka a can baya hakanan